tafiya tana da alaƙa da munafunci shi ne bayyana masa mutum abin da ke wato sabanin abin da ke zuciyarsa shi ne tafiya an gani mutum yanzu kun da misali idan yanzu na je neman aure yarka ko ta zinari ce baka ita ba saboda ina son yarka in ɓoye maka ƙida ta da inda na je ni ahadu sunna ne dan izala in za ka bani ka bani in ba ka bani ba in yi gaba amma nawa ne daga cikin su mutum zai je neman aure ana tuhumar sala shi'a wani shi ya yi rantsuwa da Allah a wajen rantsuwar masu ya ja mati ya ce billahi la ilaha illahuwa shi ba dan shi'a bane kuma daga baya ta bayyana wa dan shi'a ne wannan shine taqiya mutum ya bayyana maka abu a bakin shi wanda ba shi bane a zuciya a ce kuna zagin bai ya ce ya rantsi da Allah ƙarya aka yi musu wallahi ba sa zagi kuma suna yi an gane to wannan sun faɗa sun ce nan ƙobaten na addini yana cikin taƙiya ne nan ƙobaten na addini sun ce yana cikin taƙiya ne da akwai ruwayan da suka ruwaito daga Jafaru Sadiq ya ce at-taqiyatu dini wa dini abai man la taqiya lahu la dina lahu inda kai dai shi'a ne baka da taqiya to baka da addini yasa duk abin da ake tuhumar su yanzu da kaji an faɗa din nan zaka iya kawo ya ce wallahi kare aka yi musu an masa shari to wannan taqiya ne kakka yaudaru dan dan shi'a ya maka rantsuwa shi yasa ko wani zuwa ya ce muku ya tuba to duk wanda ya tuba muna masa fatan ya tuba amma ku fa'ido da kyau akan mutum ka kusa saki jiki ne Allah ya shirye da malam ji mana cewa shi a kashi kashi akwai wanda ba na akwai shi wanda shi'ar da malamai suke magana akan ta ita ce shi'a saidiya kamar yadda bayani zai zo a cikin waɗannan daga cikin mazakirorin nan su abinda kawai suka ɗauka a wajensu Ali bin Abi dalib ya fi dukkan sahabbai daraja amma sun yadda abubakar mutumin kirki ne sannan suka yadda cewa shugabancin da sai na abubakar ne da umar da usman yi duka daidai suka yi suka ce ya halatta a samu imamatin fadil ma a wujudin maktu ga ka kana da falala ga wannan ya fi falala amma kai da baka ka falala wancan ba in kai shugabanci shugabanci yayi amma shi da muke magana yanzu hatta yaman din da aka ce akwai ta shi'a zaidiya wanda daga bayan sun juye sun koma shi a imaniya. babu wani ɗan a imaniya wanda iyadda cewa yana da waɗannan shugabannin guda goma sha biyu wanda bai zagin sahabbai ƙarya ne in wani ya faɗa maka haka yawo dare ka shi'a mai imamiya isne a shari'a a ƙidarsu sahabban annabi sun yi ridda sun kafirta wanda suka rage addinin musulunci ba su wuce mutum tara ba wannan shine kar wani ya bata ma lokaci shi za a iya ko za a iya yi wa 'yan shi'a da 'yan mutane ba a wuri goro gani yadda suke tarayya da juna wajen ibadu ita magana duk sanda za ka yi ta akan kowane mutum tana buƙatar ilimi da kuma adalci da haka za mu ga Allah madaukakin sarki ya faɗi cewa la yajriman nakum shan'anu qawmin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa sannan yake wa idza qultum fa'dilu walau kana da qurba yana daga cikin dalilan da yasa kaga ahli sunna sun gagara a duniya ahli sunna ne kaɗai suke kokarin faɗan malamin wa ma alaihi abinda ke goyon bayan su da abinda bai goyon bayan su dan su suna gina yin raddi ne ga wanda ya saba musu akan ilimi da adalci dan haka matsayin 'yan ɗariƙu daban matsayin 'yan shi'a daban naka ba ma jingina wa mutum abin da ba a ƙidasta ba ne a ƙidasta ne da haka matsala ta zagin sahabbai da zagin matan annabi wannan ba aqida ba ce ta yan dariqa kuma kar a yi musu rashin adalci a ɗauke su a ba su hukunci wa hukunci ɗaya wannan kuma haɗuwar da suke yi su wasu abubuwa wannan wani san zuciya ne da ake ganin bari a haɗu ko ba komai a zamu ɓata ma ahli sunna rai ai bari a haɗu za a yi maulidi tare za a yi kuma daga karshe su 'yan mu mu'amalar su take cutarwa don sai dai 'yan shi'a su mayar da 'yan ɗariƙu 'yan shi'a amma 'yan shi'a ba sa iya mayar da 'yan ɗariƙu 'yan shi'a su koma su koma ɗariƙa ba sa iya na sha faɗa a sakkwata na faɗa mutumin da yake asali da kai da shi uwar kuɗai uban kuɗai sai kuka samu matsala to yin sulhu yana da sauƙi akan wanda ba abin da kuka haɗa da shi yanzu usul guda goma sha ɗaya wanda duk musulmin duniya suka haɗa a kan shi rukunan musulunci guda biyar rukunan imani guda nawa to wannan su ne abinda ƴan 'yan ɗariƙu suke kai shi littattafan da muka yadda da su na fiƙihu suna karanta littattafan hadisi bukhari muslim da waye da su suke yin addini su kuma shi a komai suna da nasu tun daga sos ɗin na addini rukunan imanin da rukunan musuluncin guda goma sha ɗaya ne nasu amma bil aksi shika-shikan musulunci a wajenmu guda biyar ne ku? a wajen shi a guda shida ne rukunan imani a wajenmu guda nawa a wajen shi a guda biyar ne amma ba kowa ba ne ya san cewa a sus na addinin fa'ar riga an saba da shi a akan wannan bangaren saboda haka daga cikinsu da yawa wanda yanzu suka fahimci illar da shi'a take musu ai sun tashi suna yakar ta ƙwarar gaske gaske dan ba za mu yi rashin adalci ba misali zan iya bayarwa an kaje sakkwato akwai wasu yan kadiriya ne irin su malam nura hausari irin su malam abubakar da ke karanta wa shehu usmanu ta masu tasiri da san sahabban da girmama sahabban matakin da suke ɗauka wajen ya ƙarshi a da faɗa da ita ko mu daga cikin mu da dama wanda suke kiran kan ma'alu suna ba ko ina bane suka iya ɗauka wannan matakin wajen faɗa da ita saboda haka a wannan babin aƙidin yan ɗariƙu daban aƙidin wa in shi alama inda muka yi saɓani da su mun saɓa da su amma ba mu yi saɓani da su ba wajen matsalar matan annabi da kafirta sahabban annabi ba sai yi wannan ba da su ba ne in ka ga wani da sunan ɗariƙa yana yi to ya shiga su ne amma ba da su ba ce wannan shine Allah ya samu dace kenan to mu dora mu ci gaba a wannan ita ce muhadara ta biyu a wannan kuma zai tarkizi ne wajen abin da ya shafi shubuhohinsu da kuma ilzami da zai dinga musu a na farko ya ce hadisun saƙalai wa hadisun isa idan an ce saƙalai ne shine nauyaya guda biyu su ne aljanu da mutane ikira kuma su ne zuriyar mutum malam ya ce hina ma yuri da shi'i lokacin da ɗan shi'a yake nufin da musulmi ne ya fitar ɗaya إخراج أحد المسلمين يفتد دقيدة كسكين مسلمي من الإسلام ya zama ɗan shi'a. دنيا دمدن uma a معه بحديث الإترة matakin farko da zai fara bujuro zai fara bujuro maka hadisin da ke magana akan a girmama zuriyar annabi au hadisin sakale ne ko ya maka cewa ai annabi ya tafi ya ban mana nauya ya guda biyu wa hadha bahthuna al-yawm yace wannan shine binciken mu yau ma akum tare da ku fi muha fi thani muhadarat hadhihi ad-dawra a muhadara ta bi ta wannan daura yace to fa ma huwa hadithu thaqalaini wani hadisi ne ake ce masa hadisan nauyaya guda biyu wa ma huwa hadithu al-itra wani hadisi ne ake ce masa hadisin da ke magana akan zuriyar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam awalan na farko yajibu alaika an ta'alama ya waje ba gare ka ka sani idan kana musulmi bi anna shi'ata yan shi'a yaktalituna bainal hadisain suna takudawa tsakanin hadisan guda biyu liyalbisu liyalbisu ala awamil muslimina dan su takuda ko liyalbisu dan su takuda ala awamil muslimina akan gama garin mutane cewa bi annal hadisai ne fi sahihi muslim sai ma su ce maka ai hadisan suna cikin sahihi muslim wa hadha min al kadibi idan dan shi'a yake maka waɗannan hadisan guda biyu da hadisin sakalai da hadisin itra suna cikin sahihi muslim wannan yana daga cikin ƙarya shi yasa za ka ga shekul islamu bin kimiyya yana faɗa yake cewa inda al'aqal wajen hankali duk duniya ba wanda ya kai dan shi'a wuta in ba wauta ba wa zai kunna wuta ya ce ka shiga ka shiga ba kuna gani ba a munasabar ashura a satellite a wasu kasashen saboda karfin imanin su yahuda haka Allah ya ce wa idza qila lahum aminu bima anzala Allah qalu nu'minu bima unzila alaina wa yakfuruna bima wara'ahu wa huwa al-haqqu musaddiqan lima ma'ahu Allah ya ce kul falima an biya. Allah min qabl in kuntum ne. to da haka wannan wanda imanin su yi ƙarfi, haka ake kunna wuta a ce su shiga sai ga kuma sun shiga to mu nan Najeriya ne da imanin su bai gama ƙarfin nau'in can ba sai dai a tattaka wanda yanzu an daina yin tattakin ku to haka suke yi annabi Muhammad ya tashi wata runduna ya tura sai yake ta tafi yaki sai ya kawo jagora ya samu sai yake ga wannan mutumin duk abin da yace ku yi ku in yake ku bari ku bari su kuma sahabbai yadda suke da tsabar biyayya ga annabi sallallahu alaihi wasallam da annabi yana da rai in ya kalli wannan ginin da muke zaune a nan ya cewa sahabbai su ɗauko ginin wallahi ba za su tambaye shi ba ginin ba zai ɗauko sai dai su tambaye shi in sun ɗauko ina za su aji amma mustahil ne ba sa jin annabi zai ce a ɗauko abu kuma zai ɗauko ba da haka aka fita wajen gari yaga ana masa makauniyar biyayya saboda su sun ɗauka in sun bi shi annabi aka ba in an saba mai annabi aka saba dan annabi ne ce a bi shi wata matsala ta faru ya ce a tara itace aka tara itace ne mugun yawa ya ce a kunna wuta aka kunna wuta ta kama rigirigi ya ce a shiga ciki wasu suka ce a shiga ai annabi ne ce duk abin da ya ci eh, ayi ayi wasu suka ce kai jama'a wannan bautar gunkin fa da muka dena da jihadin nan da muka fito da sallan nan fa da muke fa dan Allah ya raba mu da wutan nan wallahi dai gaskiya ne kan ya ne kamata a yi tunani wallahi bai kamata a shiga wanda suka ce kada a shiga sai suka fi yawa da aka dawo gida sai aka ba annabi labari ai ga abin da ya faru sai annabi ya tambaya ya ce da ya ce a shiga akwai wanda ya shiga aka ce babu annabi ya ce wallahi da wani ya kuskura a cikin ya shiga da ya zarce kenan har abada ya ce musu inna matsa'atu fil ma'aru ana wa mutum biyayya ne inda ya dace da shari'a to don haka kaga ba yadda za a yi wani anan duniya ya kunna wuta ya ce ka shiga ciki ko shi ya fara shiga kai bai zama lajin baka shiga to don haka shine yake cewa fa hadithul Isra, to wajen amfani da hankali kenan ku, wani zaka ga makami zai dauka ya sharba ma jikin shi kaga wota ne to wajen kuma naƙalto maganar wani ka faɗi magana a faɗi maganar da ka faɗa a ɗauko ta duk duniya babu wanda ke in shi a ƙarya yace fa hadithul Isra, hadithun da'ifun hadisin da ke magana akan itara hadisi ne da'ifi kama sanubayyinu lakum kamar yadda zamu muku bayani wa ne layin la yanfa'u shi'a fi shay'in hadithu saqalaini kuma ba zai ma yan amfani ba ta kowace hanya bal wa yuhatti mu'amala a duk wani guri da yan shi'a suke da shi ruguza gurin ma yace fama ma huwa ta saqalaini to wani hadisi ne hadithu ne حديث الثقلين أخرجه الإمام مسلم في صحيحه عن زيد بن أرقم الإمام مسلم يفتد بشيء أتكم مسلم daga zai bin arkam annan nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi ya ce wa ana tarikum fikum taqalaini zan tafi zan ban muku nauya ya guda biyu awwaluhuma na farkon nauyin nan kitabullahi shine littafin Allah fihi alhuda a cikin alqur'ani akwai haske da shari'a fakudu bi Lahi ku riko da littafin Allah wasu ku bi sannan ku kama shi ku riki fa hasa annabi ya zabarar ya kwadaitar ala kitabillahi akan littafin Allah wa gaba fihi annabi ya kwadaitar sun maƙala sannan sai annabi yake cewa wa ahalu baiti da mutanen gidana udhakkirukum Allah fi ahli baiti ina tunatar da ku Allah akan mutanen gidana udhakkirukum Allah fi ahli baiti ina tunatar da ku Allah akan mutanen gidana وذكركم الله في أهل بيتي إنا حتى قد الله أكن شأن متان جلانا سيتي هذا هو حديث الثقلين الموجود في صحيح مسلم تولنا فشيني حديث لكي مغنى النوي قدابي أتكمي للتاف الإمام مسلم ينزل النبي تاشي لا يمن وسيع أكن نوي قدابي نفرقه ونوي نفرقه القرآن تسيك دوبا الدنيا ينزل kaga da 'yan shi'a da ahalus sunna suwa suka fi wa ƙur'ani hidima an fahimta wajen karanta shi da haddace shi suwa ne ne a gaba duk wanda suka kiyaye nauyi babba to su ne za su iya kiyaye nauyi wa ƙarami to in ka duba za ka ga duk duniya ba wanda ya kai sarauni wajen karatun ƙur'ani kuma yanzu ko a zamanance ka tashi duk wani dan shi aka ce ya faɗa maka wani ƙari ne guda a cikin makarantar Qur'ani yanzu a duniya a cikin shi'a babu sai ce hada huwa hadith saƙalaini thaqalain mawjud fi sahih muslim wa ayu hadith akhar fihi lafz al duk wani hadisi na daban wanda yake da lafazin thaqalain aw al-itra fihi nazarun to zaka samu malaman hadisi suna da maganganu akan sa na'ud ilal hadisi ma za fi yace mu sake komawa kan hadisin nan za mu ga me yake cikin sa na farko shine an fi annan nabiyyi sallallahu alaihi sallam annabi ya hada ya ce inni tarikum fikum thaqalain zan tafi zan ban muku ya guda biyu sai yake astiqalul awwal nauyi na farko shine kitabullahi littafin Allah wa kama wato wa kama huwa waridun fil hadisi kamar yadda ya zo a cikin hadisi annan nabi sallallahu alaihi wa sallama amara bil akhdh bihi annabi yayi umarni da yin riko da shi wa tamassuk bihi thumma sannan astiqal lisani nauyi na biyu wa hum ahlu baitihi sune ahlu baitin sa qala sai annabi yace udhakkirukum Allah fi ahli baiti udhakkirukum Allah fi ahli baiti udhakkirukum Allah fi ahli baiti sai yace zahirul hadith idan muka kalli bayyanannen wannan hadisin annan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallama ya amuru bi ayati huquq ahli baiti yana yin umarni ne da akula da kiyaye haƙoƙin mutanen gidansa fal hadithu fihi targhib hadisan nan a cikin sa akwai kwadaitarwa bi kitabillahi ta'ala dangane da littafin Allah wal wasiyatu bit tamassuki bil qur'ani karim da wasiya da riko da alqur'ani ثم أوصى بأهل بيته برعاية حقهم وبرعايتهم حق رعايتهم sannan sai annabi ya wasiya da a kula da haƙƙin mutanen gidansa da mutunta su da girmama su li qarabatihim lin nabi sallallahu alaihi wasallam saboda kusancin da suke da shi da annabi wa hadha ma yaqulu bihi ahlus sunnati wal jamaa wannan shine da ahlus sunna suke faɗa Ya hum suna sanya ahlul baiti fi manazilihim a inda ya dace su saka su yasa zaka ga daga lokacin da ka dauki aqida sunna to ba wanda zai kai ka shan wahala a duniya yanzu wani dan gane kwanaki wanda suke bibiyar karatun a wata majmu'a ana tattauna wani dan shi'a ya faɗi bakakin maganganu akan sai da na abubakar shi kuma wannan ta sa da ya ji haushi shi ma sai ya faɗi baƙaƙen maganganu a kan sayidina ali to da na samu labari na aika masa da saƙo cewa lallai gashi gashi gashi tunda ya yi abin wannan da sunan sunna to ya sani sunna da haka take ba to daga baya ya yi tanazuri cewa gaskiyar magana ya yarda abin da ya kuskure ne akan mutuncin sayyidina ali wani ne ya kata masa rai na ce to ai ba a yin haka na ce yanzu idan kirista ya fito ya zaji annabi muhammad ai ba za ka fito ba don kai a tashafi hushe a wushi ka ce to shi ma annabi isan ya cika daga zai yi ba zai yi ba an fahimta ai shi yasa da ga wajen imani da su Allah sai ya ce farzi ko bai na ahadin min rusuli tare da wani ya fi wani wajen daraja to haka sahabban annabi suke Don wani ya zo ya dan tsarawa sai da na abubakar zagi da sunan shi a kai ba za ka zo ka dankarawa sai da na abu zagi ba da sunan kana son sai da na abubakar ba za ka yi haka ba dole ka tsaya tsakiya an gane da haka ba tare da wuce gona da iri ba sannan ba tare da jafa'i ba la na gulu ba ma yin guluyi walakin sai don walakin sai wala na zumu kuma ba ma zargi lakin wali muna jibintar su ba ma zargin su muna jibinta su wani hibbuhum kuma muna son su li qarabatihim islami saboda kusancin da suke da shi da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama amma shi'atul rawafid amma in shi'a to yataja fatajawaz al-hadda to sun ketare iyaka kafiran da yawa fa hunaka al-kathiru min ar-riwayat as-sa'ila akwai ruwayi da yawa wacce take suka fi fatima wa ali radiyallahu anhu akwai ruwayoyi da zaka ga sun zo ma su ka fatima suke kefe wa riwayatin taqulu bi anna al-hasan radiyallahu anhu muzillul mu'minina akwai ruwayoyin da suke zuwa a cikin littattafan shi'a a ce ai shi hasan shine ma wanda ya kaskantar da mu'mini haka suke kiransa wallahi shi yasa wani da ne mai tambaya a munazarar da muka yi da shi kamar yadda za ku gani duk cikin ƴaƴan Hassan babu ahlul baiti ko ɗaya a wajen yin shi'a kuma ka zabe kaf garin nan duk wani dan shi'a da ka sani ka ce ya faɗa maka dan da Hassan ya haifa wa ya ahlul baiti a wajen ku babu Hassan ɗin ne kaɗai ahlul baiti da kuma sai mutum ya fito ya maka ƙarya ya ce shi masoyin ahalin zai wani laifi hassan ne ma mai shi'a da yasa suke ce masa muzullul mu'minina iyazan billahi wanda ya kaskantar da mu'mini in ba kuma ta ba a baya mun faɗi cewa sun ce imamanci yana gaba da wato kalmar shahada wannan yasa shedan sai an sai amma Umar azabar da ta fita shedan a lahira ninkin kai saboda ya ɓata shugabanci daga hannun wa Ali bin Abi Talib kamar yadda suka faɗa Ta yanzu idan ya zama haka ne kun ce Allah ne ya nada imaman nan da aka zo bayan sai Ali Abdulrahman bin Maljam al-Khariji ya kashe shi alaihi min Allah ma yastahiqu Allah ya masa abin da ya dace da shi Sayyidina Hassan ya zo sai ya hau kalifanci sai zama shine shugaba duk rikicin da aka dauka ana yi tsakanin Hassan a tsakanin sayyidina Ali da sai na Muawiya rigima ce ake yin ta ba wai sai da naali yana yaƙar su mu'awiya a matsayin kafirai ba munafikai yana yaƙar su a matsayin ƴan tawaye ga gwamnatin musulunci su kuma suna rikici akan ɗan uwansu da aka zo aka kashe sai na usman sai an kawo waɗanda suke kisan sun hukunta su sannan su yi masa mubaya'a a matsayin sa na amirul mu'mina akan wannan rikicin ya faru kuma sannan ba ma komawa mu duba tarihi ne a baya duk rikicin da ya faru tsakanin sayyidina ali da sayyidina mu a wanda suka janyi wannan bala'i wanda suka je suka kashe sayyidina usman ne yanzu yana daga cikin abin da na sha faɗa in kwanakin nan na ce babu wani musulmi komai jahilcinsa wanda bai da labarin cewa a jikan annabi kashe shi aka ba wani musulmi duk jahilcinsa sai ka same shi yana da labarin jikan annabi kashe shi a amma duk inda ka samu musulmi kaso ɗari cikinsu a cikin mutum goma sai ka samu mutum takwas ba za su iya faɗa maka sunan wanda suka kama wani suka kashe shi ba hannu da hannu ta yaya aka yi kisan ya shahara amma masu kisan ba su shahara ba mai dalili wannan yana daga cikin tasa'ulatu da ya kamata in kana ahalin sunna kai malamai sun yi ijima'i cewa al-imam Husaini an kashe shi bisa ga zalunci amma ka kumanta yana zaune a makka a madina aka aika masa wasiƙu ya zo iraki an masa mu baya ya ɗibi mutane ya tafi da su ya ce can abin da ya faru Allah ya ƙaddare ya faru wannan ma akwai mazakira a kan shi wato Maktar al-husaini kashe al-imam husaini da kuma haƙiƙanin abin da ya faru wanda ya koyo da yawan mutane ba su san shi ba to tare da al-imam husaini duk mun yarda cewa kisan da aka yi masa zalunci shi yasa duk wanda suke da hannu wajen kishin shi ba wanda Allah ya kyale shi ya karshe mai kyau amma ku dawo ku dubi irin kisan da aka yi masa na usman yana shugaban musulmin duk duniya shine amirul mu'minin aka zo gidan shi aka sa hita aka ɗimo mutane daga misira daga iraki daga kufa aka zo masallacin da ya siya ya ba da kuɗi aka ispandin din masallacin a lokacin annabi muhammad aka hana shi ya fito masallacin mai falla. rijiyar da ya cire kuɗi ya bayar da kuɗin shi aka siya annabi ya alƙawari cewa allah zai ba shi aljanna aka hana shi ya sharuwar wajen sati biyu shi ne fa shugaban musulmin duk duniya lokacin ba ya zo limamin da ya sa yana sallah a masallacin suka cire shi suka sana su ya zo da azumi a bakin shi yana karatun ƙur'ani a gaban matar shi aka zo aka kwantar da shi aka yanka shi amma da yawa sai ka ga ba a tattauna wannan zaluncin da aka yi masu na usman shi yasa ka ga kullum su suke ta tara ƙura cewa an kashe al'imamu husaini tare da shi sai da usman duka an kashe su ta hanyar zalunci amma idan al'imamu husaini ya cancanci tausayawa to a sai usman shi ne min babu aura shi yasa hassan bin sabir yake sa da ko bi ashi matsatsin wani su da bihi sun yanka dacci da wanda kanshi ya kuɗa da fari da baki yadda ta'ul da tasbihan wa qur'ana banda karatun qur'ani da tasbihi da daddare ba abin da yake ma Allah amma haka aka kwantar da shi da azumi a bakin shi a gaban masu siyara, karatun littafin Allah aka yanka shi wannan shine rashin mutuncin da ake to shine yake cewa da aka gama yaki tsakanin sayyidina wato Ali sayyidina Muawiya ya zama sayyidina hakan ya zama shine khalifa shine shugaba kafin annabi ya rasu kuma ya ba da labari ya ce ibni hada sayyidu wannan dan nawa shugaba ne yace kuma tabbas Allah zai yi sulhu da shi tsakanin ƙungiyoyi guda biyu na musulmi masu faɗa da juna da Hassan ya zo ya zama amirul mu'minin ya kalli magoya bayan da ke bayan muawiya ya kalli magoya bayan da ke bayan shi ya ga idan an ci gaba da rigimar nan Allah kaɗai san san da za ta ƙare yake sannan mutanen da suke goyon bayan shi ba da gaske suke yi ba kawai aka zo aka yi sulhu ya ce ya sauka mu'awai ya ci gaba da shugabancin an gane to yanzu matsala bici kamar yadda muke faɗa matsala bici na farko dai sun ce Allah ne ya naɗa abinda hasan yi Allah ya ƙara masa da yana nuna ƙarya ne Allah bai naɗa ba idan sun ce Allah ne ya naɗa ya hukuncin Allah ya naɗa ka akan abu ka saukaka ba wanda bai naɗa ba ka taɓa ganin wani annabi Allah ya naɗa shi annabcin ya zo don mutane ba su yi da karatun ba ya ce ya ba su annabcin ga wani ya bai to kuma imamancin nan fa yana gaba da annabta ba zai ba ku mamaki mun yi dibet da wani akan wannan fa yana kare cewa lallai imaman suna gaba da annaba wajen daraja tana nan a shafinmu mu na ashabatul kiram in mutum yana so zai iya shiga ya sauki na biyu ko dai su yadda cewa kasance kasancewarsa mutumin kirki ne yasa hasan ya sauka daga shugabanci ya bashi idan kuma su yadda da wannan ba kamar yadda suke faɗa cewa irin namu auren munafiki ne mulhidi ne zinjiki ne kaga na farko sun gane abin da shi hasan bai sani ba kuma ya rayu da shi sannan ya hukuncin shi al'imamu hasan yana sani Allah ya naɗa shi abu ya saukai ba wanda bai naɗa ba sannan yana sana aure ba mutumin kirki bane sannan ya ɗauki shugabancin al'umma ya bashi ya hukuncin wannan to wannan abin da sai da na hasan yi shi yasa suke ce masa muzillil mu'minina wanda ya kaskantar da mu'minai shi yasa a duk ƴaƴan hasan babu ahlul bait ko ɗaya a cikin su wani da na mai tambaya na ce ya aka haka sai ya ce wai Allah ne ya nada haka na ce fa aka ga kofin da Allah ne na nan da sauki za ka nuna mutum da ya naɗin haka sai ya ce wai in bari in an je lahara in tambayi Allah na ce to kai ma ka daina magana ka bari in an je lahara ka yi ta na ce amma inda za ka yi ta a duniya to ni kuma yana da dama amma tambaya wa sai warwayatin ukura taglu fihim wato wasu ruwayoyin suna yin guluyi wa tarfa'uhum ila martabatir rububiyya suna daga su zuwa ga matsayin Allah kama sai ya ati ma'ana fi dauratul qadima kamar yadda zai zo a wasu daurorin masu zuwa bi idnillahi nahika an ta'alihi ya ishe ka wato suka da suke yi fi zaujatin nabi akan matan annabi wa ta'anihim fil abba da sukar da suke wa abba kwanan nan na faɗa a wajen karatu abba dan uwan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama ta bangaren mahaifi shi sa da annabi ya rasu ya bar bangare guda uku ya bar ishina na fatima ko sannan ya bar matan shi tunda annabi ya rasu ba shi da uwa ba shi da uba yanzu sai dan uwan mahaifinsa ibari ne Abba shi sa za ku ga a wajen gado ƙarfin da abbas yake da shi alibi da wannan karfin don abbas yana daga cikin wanda za su gaji annabi amma alibi shi yasa inda za a raba dukiyar annabi uku za a kasa ta abbas yana da shi matan annabi na da shi na na fatima na da shi to abbas din nan fa da yake da wannan matsayin shi ma sun soke shi wabnihi abdullahi bin abbas da kuma ɗansa abdullahi ɗan abbas wa ghairihim min ahlil bait da wasunsu a wajensa ma shi abbas din ba ahlil bait bane ɗansa abdullahi ma ba ahlil bait bane فهؤلاء تمسكوا بوصية النبي صلى الله عليه وسلم فهل هؤلاء شن يزوء أن متانا تمسكوا بوصية النبي لأهل بيته سنينقوا دوصية النبي أكن أهل بيته شيء إذا ليس في صحيح مسلم باب أتكين صحيح مسلم الأمر باتباع الإسرة يوم منيد بن إسرة إن أنت إسرة شين زرير المسلم بل أمر فيه النبي صلى الله عليه وسلم annabi ya yi umarni a ciki bil akhd bi kitabillahi cewa ayi riko da littafin Allah wattamassuku bihi da kama littafin a rike gangan wa hassa alaihi annabi ya kwadaitar akai wa raggaba fihi ya zabar akan riko da littafin Allah thumma awsa fihi ashabahu sannan annabi wasiya a ciki ga sahabbansa bi ahli baitihi da mutanen gidansa al'amuru bil ihsan bil ihsan yayi umarni da kyautatawa zuwa gare su wa ihtiramihim da girmama su wa ikramihim da karrama su fa innahum min zuriyatin tahira domin waɗannan mutanen suna daga cikin zuriya mai tsarki min ashraf baitin wujiha ala wajhil ard wujida ala wajhil ard yana daga cikin gidan da yafi kowane gida da aka samu a doron ƙasa fakaran wa hasaban wa nasaba wajen alfahari da daraja da kuma nasaba duk duniya kamar yadda zai zo nan gaba gidan annabi shine cikakken gida duk gidan da ba nashi ba to sai dai a hankali kawai Da haka warraji mutumin da zai koma ila kutubi ahli sunnati wal jamaa zuwa ga littattafan ahli sunna yajidu annahum bil fi'li zai samu ta bangaren aikin qad tamassaku bi ahli al bait sun yi riko da ahli al bait fatajid riwayat ali da ka samu ruwayoyin ali a cikin littattafan mu wa fatima za ka samu akwai ruwayoyin na nawa abinda zai baka mamaki kun san cewa yanzu usulul kafi duka yawan shi na na fatima a ciki ba ta garwayar hadisi ko ɗaya usulul kafi ma a daidai lokacin da imamu bukari ya rawaito hadisan da sun kai guda shida da wani abu amma kullum in shi a tuhuma suke yi tawai ahalus sunna ba su rawaito a hadisan ahalul baitu ba to inda da lokaci da har arqam din sai na faɗa adadin hadisan da ke cikin bukari nana na fatima da hadisan da ke cikin usulul kafi ko ɗaya babu kuma in wani yana jina tun wani ɗan shi'a da ka sani a garin nan ka diran masa ka ce da Allah kana so kawai ya faɗa maka hadisin na na fatima a cikin usulul kafi za ka ga yadda za ku ƙare ni? duk wannan da'awar da suke ta ƙarya ta san ahlul baiti ya faɗa maka hadisai nawa ne na Ali a cikin littattafansu hadisai nawa ne za ka ga in an samu hadisan wane kaza a cikin littattafan su sai an samu ninkin shi a cikin littattafan sunna kai hadisin da ya magana akan siffar aikin hajjin annabi sallallahu alaihi wa sallama da ke cikin sahih muslim dogo tun daga fitowar annabi daga madina ya zo zulhulefa ya zo mina duka hadisin ɗaya daga cikin a'imma na ahlul bayti shi ya rawaito shi a cikin sahih muslim amma cewa suke ahlus sunna ai ba littattafan ba hadisan ahlul bayti haka suke faɗa Wani husayn wa fatima wal husayn da kuma husayn mun ruwaito haka Hassan wa abbas wa aisha sannan akwai hadisan abbas a wajen ahli sunna sannan akwai hadisan nana aisha wa zawjatin nabi sallallahu alaihi wa sallama fi kutub ahli sunna da kuma matan annabi a cikin littafin sunna tafuqu ma yatanaqalu shi'a fi kutubihim bi kathir abinda matan annabi suka ruwaito na hadisai ya fauce abinda shi'a suka ruwaita fa da haka motsin nan man akazna bi wasiyyati nabiyina muhammadin sallallahu alaihi wa sallam fi ahli baiti da mu da su da muke da hadisan ali da hadisan Hassan da Hussaini da fatima da Abba da matan annabi da su da ba su da hadisan wane ne in riko da wasiyar annabi Ɗaya. فهذا حديث الثقلين ليس فيه شيء wannan hadisi ne na sakalaini ba wani abu a cikinsa wanda ya khuduma mu'taqadat shi'a wanda zai yi hidima ga abin da shi'a ta kudurci lakinnahum sire su la yatawaqqafuna inda hadha hadisi ba su tsaya wajen wannan hadisin na musulun ba wa inna ma yatajawazuna zalika ila hadisin itira sai suka tsallaka zuwa ga hadisin itira wannan wannan shine wannan hadisin za a وهذا وحديث ya so da lafisa masu yawa. Annabi ya faɗa ya آيات إني تارك فيكم zan tafi zan ban muku abin da ma in tamassaktum bihi in za ku riko da shi lan tadillu ba'ali ba za ku bace a bayana ba ahaduhuma a'azamu min al-akhar dai ya fi ɗaya girma kitabullahi littafin Allah hablum mamdun min samai ila al igiya ce wacce aka tufka ta aka zuro ta daga sama ta yau ƙasa wacce ita mutane za su riƙe ta mayar da su zuwa ga Allah sannan sai ce wa itrati ahla baiti ko ahlu baiti da ta mutanen gidana sai ce walan ya tafarraqa hatta a alayhi alhawd ba za su rabu da ni sai sun same ni a taukin kasara fanduru ku dibi kaifa taklifuni fihi ma ya za ku maye min a cikin su duka guda biyu alqur'ani da kuma itira sai ce hada lafzu Tirmizi, wannan lafazin da Tirmizi ne وجاء بألفاظ أخرى عند أحمد جابوا أو وجن وسلفزا أو وجن الإمام أحمد والطبراني وغيرهما وفي أسانيدهما مقال أتكين إسنادا أقوي مغنغلون ما لمن حديثي فقد ضعفها جمع من أهل العلم da yawa daga cikin malamai sun ce dukkan hadisan da ya zo da lafazin ikra ba su inganta ba wa man hakama alaiha bisiha wanda suka yi hukunci daga cikin malaman hadisi suka ce hadisin ya inganta fakana limajmu'i turqi ya kasance sai idan an hada hanyoyin ne wa illa in ba haka ba fa kullu hadisin minha inna ma huwa da'ifun kowane hadisi akan kin kanshi to da'ifi ne mun san cewa ilimin hadisi akwai lokacin da idan tsuruk na hadisi suka yi yawa aka iya hada hanyoyin ai in jibarin hadisi in da ifi ne hadisi ya zama hadisi hasan ko hadisi ya zama hasan da gairi sai yake siya au adna min zalika ko mafi karanci akan wannan fa kaifa yastadilluna bihi ala ahammi usulin min usuliddin to ya hadisin da ake da maganganu wajen tabbatuwarsa ko rashin tabbatuwarsa ka zo ka ɗauko shi ka sashi shine zai zama umda na aƙidarka abinda ma fa ake da maganganu akan tabbatuwarsa ko rashin mai tabbatuwarsa kuma ka ɗauko ka ce shine usul daga cikin usul na aqidarka yace wal muraja'atu asanid hadith al itra wanda ke so ya murajiar wannan hadisi eh, udkhulu ala hadha al a shiga ta wannan wajen da ya rubuta thumma sannan annana law law arradna hadhihi al mas'ala ala al qur'an da za bujuro da wannan matsalan akan qur'ani fa inna shi'ata yaquluna 'yan shi'a suna cewa annan imamata ko annal a amruhum ko amaruhum bi ardi kulli ko sun umarce su da su bujuro da kowane irin abu alal qur'an akan qur'ani falau Kulna, da zamu ce in ka tambaye su yan shi'a lokacin da kake so kai masa ilzami da wani abu in suka kawo wani abin ya fi karfin su ba za su iya kare shi ba sai su yi maka ai mutunci na dama an mana umarni duk wata magana da za a faɗa an ce mu auna ta mu bujiro da ita magani in ta yi daidai da littafin Allah mu karba in ta saba mu aji to shine yake cewa da za mu ce hal nahnu ma'muruna bit tamassuki bil itrati am bis sunnah wannan ilzami ne ta tambaye shi shin itiran nan Allah ya yi mana umarni da mu bi ta ne ko kuma bi sunnar annabi daya fa ma za sa najidu to in ku haka ne mai mu samu sai ce najidu mu samu cewa annat tamassuka bis sunnati riko da sunnar annabi ka fi bil sawa an bi sawa in dai riko da sunna ne to daidai yake da riko da mai Alƙur'ani daidai da daidai dan annabi ya faɗi cewa ala inni utitul ƙur'ana wa mislahu ma'ahu an bani alƙur'ani da kwatan kwatin alqur'ani shi yasa mu ga na ta faɗa a munasabobi da dama na ce wahayi muna da iri biyu akwai alwahayi maslu wahayin da tilawarsa ake shi ne qur'ani sannan akwai alwahayin maqru wahayin da karanta shi ake ba a tilawarsa shi kuma alwahayin maqru an saukar da shi ne don a yi bayanin alwahayin matlu wahayin da ake tilawa wani wahayi ne alwahayin maqru wahayin alwahayil matlu wahayin da ake tilawarsa shi ne qur'ani bayanin da annabi zai yi akan addini ita ce sunnarsa shi ma wahayi ne daga wajen Allah shi yasa ne gyara akan wannan munasabar duk da wasu malamai sun faɗa na to gaskiyar magana a sakku shine wanda wasu malaman suka faɗa da yawa daga cikinmu idan ka tambayi mutum faɗin Allah da ya yake bilbayyanatu wazzubur wa an zanna anzalna ka min addikira mun saukar maka da addikir mai addikir eh? ba Allah bane yake wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi mun saukar maka da azzikir dan kawo mutane bayani to me azzikir qur'ani haka muka dauka kuma galibi haka muke tafiya akan shi an gane to ku sake duban ayat da kyau akwai malaman da suka faɗa Qur'ani ne amma zance tabbatacci wa an zalna ilaika zikira mun saukar maka da azzikir ita ce sunna lita bayyana da nasu don kawa mutane bayanin manu zira ilayhim abinda aka saukan masa shine qur'ani saboda Allah ya ce wa annabi la tuhaddith bihi lisanaka lita'jala bi inna alaina jam'ahu fa idza qara'ana fattabi'ni kun ga an karanta maka karatun gaba karatun thumma inna alaina sannan za mu zo mu maka bayanin abin da tilawar ta kunsa kenan da tilawar da bayanin tilawar duka daga wajen wa daga wajen Allah suke shi yasa Allah ya ce wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyin yuha ina fatar an fahimta to shi yasa yake wa hadhihi aljumlatu wannan jumla min ce na ayi wal ahadith da hadisi allati tadullu ala zalika wacce ke nuni akan cewa riko da sunnar annabi wajen hukunci ba wajen mu'jiza ba daidai yake da riko da alqur'ani shi yasa malamai suka ce in an tambaye ka matsala idan tana da alaƙa da addini idan ka ce Allah wa rasuluhu a'lam ba kai kuskure ba in tana da alaƙa da shari'a amma idan tana da alaƙa da gaibi sai ka ce Allahu a'lam waccan saboda ƙa'ida na kullu ya alamu man fis samawati wa man fil ardi al ghaiba sai ka ce Allahu a'lam amma in tana da alaƙa da shari'a yadda Allah madaukakin sarki sheka da haƙƙi ya halatta ko ya haramta haka da ya turo annabi ya ce wa yuhillu lahum at-tayyibat wa yuharrimu alaihim al kenan annabi yana halattawa yayi ne ya haramta dan haka al-imam shafi'i yake cewa ina ganin duk abin da kaga annabi yayi hukunci da shi to yana daga cikin abin da Allah madaukakin sarki ya nuna mata dan ya ce inna anzalna ilaykal kitaba bil haqqi hakuma bainan nasi bima araka mun saukar maka da wannan inna anzalna ilaykal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nas bima araka Allah da duk abin da Allah madaukakin sarki ya nuna maka qala ta'ala Allah madaukakin sarki ya ce wa ma kana lil mu'min bai yiwa ga namiji mai ansa sunan imani wala mu'minatin ko mace idan qadallahu wa rasuluhu idan Allah da annabi suka yi hukunci an ya kuna lahum al-khiyaratu min amrihim mutun yace yana da zaɓin yi ko bari cikin abin da Allah da annabi suka hukunta sai ya ce wa man ya'si Allah wa rasulahu wanda ya sabawa Allah ya sabawa annabi to faqad dalla dalalan mubina wannan ya bace a bata wanda yake a fili bai buƙatar ƙarin bayani wa qala ta'ala Allah ya faɗi cewa qul in kuntum tuhibbuna Allah in dai da gaske kuke kuna san Allah to ƙarya kuke Allah bai yadda ba ya ce fattabi'uni sai kun bi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama lokacin da yuhibbukum Allah shi Allah zai so ku wanda wannan shine jawabul tsala. wa ƙala ta'ala Allah ya ce wa ma'ata kuma rasulu duk abin da annabi ya zo muku da shi daga wajen Allah ku ku zo ku karɓe shi wa ma na hakum anhu abin da ya hana ku yace kuma ku bari ku bari sai an ƙala ƙasu ɗan ƙur'ani zalla ɗan tatsini suka ce ana maganar kuɗi ne da haka wa ma'ata kuma rasulu in annabi ya ba ku kuɗi fa ku zo saboda <laughs> wa ma na hakum anhu in ya hana ku kuɗi ku hannu saboda Allah ya ce ma afa Allahu ala rasulihi min ahli alqura fa lillahi wal rasul wal dhil qurba wal yatama wal masakin wa ibn sabil kai la yakula dulatan bain al aghniya'i to tunda ana maganan kudi ne to ma ata kuma rasul abinda annabi ya baku na kudi ba ku zo ku karba wa ma nahakum anhu da haka abinda annabi ya bayar na nasiha ba za a karba ba an gane shine lazim din sai suka kasa fahimtar kalmar ma ta kunshi duk abin da zai fito daga wajen annabin ba wasu maganan kuɗi ba ne wala najidu ayatan wahida fil qur'ani ba mu samu aya ɗaya ba a qur'ani na bit tamassuk bil itra wacce yi umarni tace abu itra ɗin. laisa min al ma'qul bai yiwa a hankalci an yakuna hunaka aslun min usulid din a ce ga wani asali yana daga cikin usul na addini wa daliluhu yakunu bi hadha ad-da'at wat tahalul amma ya zaman to dalilinsa dalili ne mai rauni kuma halakakke min adam wujudi ayatin wahida saboda ba a samu aya kwaya ɗaya ba wa hatta alhadith allati yuhawiluna al-istilal biha hatta hadisan da suke kokarin kafa hujja da ita kullaha da'ifa dukkan hadisan masu launi ne to shi yasa duk abin da ɗan shi'a zai ja ya kafa hujja da shi to bai fita daga ɗayan biyu ko dai ya ƙarya abinda babu ya ja maka ya ce akwai ɗaya ko kuma akwai abin amma zai ƙara wani abu ya rage wani abu don ya cimma manufar shi haka in ka ji ɗan shi'a ya ja wani abu wanda baka sani ba kakka ruɗe wala zai fita daga ɗan biyun nan kawai ka nemi wanda ya sani ya maka bayanin ya abin ya in abu ya tabbata an gane akwai sanda abu zai tabbata to amma sai su jirkitar da abin ba yadda abin yake ba sai su ba shi wata ma'ana misali annabi ya zo wucewa ya ga sahabbai suna zaune yake musu iyakum waddulu sufi turqat ina muku kashedi da zama akan hanya sabai suka ce wala ya rasulullahi ba makawa ba inda zamu zauna an ba nan ba Sai wannan shi a ce ka gani in ba mutanen nan ba su da ladabi ba su da tarbiyya ya annabi zai zo wucewa ya gansu ya ce kar su sake zama a wajen su ce ba inda za su zauna sai nan ai tun da wannan maganar da yi musu yace iyyakum wal julusu fi turqati ay wa ma yantiqu anil hawa wahayi ne daga wajen Allah kasa kara zama a wajen dan me annabi zai faɗi wannan to sai annabi ya ce to in ba inda za ku zauna sai nan to ku kiyaye haƙƙin hanya ba shi bane ya faɗa abu biyar gaddul basar wal amru bil ma'ruf wa raddus salam wa kaza wa kaza wa kaza to yanzu kun ga sun juyar da abu da haka da ya kawo wannan sai na kawo kadiyar hudaybiya da ta faru da aka zo sulhu suhail annabi ya sa aka rubuta hada ma kataba bihi muhammadu rasulullahi suhailan bayan an rubuta bismillahi ar-rahman rahim suka ce su ba su san wani ar-rahman rahim ba su sai dai a rubuta bismika allahumma aka rubuta hada ma salaha bihi muhammadu rasulullahi suka ce su ba su san sai dai a rubuta muhammadu dan gidan abdullahi suka ce da mun yadda kai annabin Allah ne ya adaba mai yake ka bai annabi ya ce masai ali ya goge ya ce ba zai goge ba na ce kaga shi ma ce wanda annabi ya ce a goge shi ma wa mayin tuku da hawa wahayi ne daga wajen Allah annabi ya ce a goge amma ya ce ba zai goge ba na ce to dukkan uzurin da kai masa a nan su ma sahabban wa'ancan kai musu na ce sannan na biyu shi annabin da ya faɗa musu suka faɗa mai haka shi bai ce sun mai rashin kunya ba sannan allan da ya aiko annabin shi bai ce sun yi rashin kunya ba kai da baka raye da su ba baka san su ba kai kana gefe kai ne yanzu ka gano ba su da mutunci ba su da tarbiyya haka suke sai su giggina abubuwa akan hukunci da hukunci sai yake cewa wato fahali ya aqilu fahali yuqalu an yakuna hunaka aslun zai yi hankali ya ɗauki cewa akwai wani asli min usulun dini daga cikin usul na addini Au amrun muhimmin min umuri din lam yarid fi kitabillahi ba yadda za in dai matsala ce ta aqida ta usulul din wallahi sai ka samu tana da usul a qur'ani sai dai annabi bayanin ta a hadisi amma sai ka samu tana da usul a ƙur'ani. Wani naqulu shi'a sai mu ce mu in shi'a tanazzulan bi sihhatil hadisi sauka ma mu yadda cewa hadisin nan ya inganta fa antum awwalu man taraktum hadith kitaballahi ku ne farkon wanda kuka fara banin wannan hadisin da annabi ya ce kitabun lahi wa itirati ku ne farkon wanda kuka fara wa hadhihi ilzamatu to ga ilzami nan wa as'ilatun da kuma tambayoyi wato tunqidu da shi a wacce take warware kafa hujja da in shi a suke bi hadithul itira da wannan hadisin na farko ba sun ce annabi ya ce abu littafi da itira ba kasan sun ce ma wai hadisin da ya zo lahi wa sunnati wai wannan sunna ɗin canza shi aka yi wai itira ne aka canza shi zuwa ga sunna to na farko sai ya ce aina kumul itira su waɗannan itiran da aka ce a yi riko da su a bisu ina suke waye da najiduhum ina za mu same su idan kuma aka ce ka ba abin da babu shi an kallafa maka abin da ba zai yi ba ko ba kallafa maka ba to ina suke ina za ka same su umarnin yana nan ko ya faɗi amma yanzu ƙur'ani da aka ce kitabar lahi akwai ƙur'anin ko babu to su itira ɗin ina suke ina za a same su wannan ita ce tambaya da ilzami na farko na biyu walau san a hadal hadis da a ce wannan hadisin ya inganta fa inna hada ya'ani abinda wannan fa yake nufi da isra duk wani mutum wanda yake da alaka da annabi Muhammad ya shiga ciki falima za ta raktum tamassuku bi abna'il hasan me yasa kuka ki riko da ƴaƴan Hassan dole da Husaini kuka riko da ƴaƴan Husaini in dai ana maganar itira ne ko ma'anan hadisin shine zuriyar annabi to me yasa kuka riki ƴaƴan Husaini kuka yi watsi da ƴaƴan Hassan ita ce tambaya ta bi da kuma ilzami ne bi kuma na faɗa maka duk garin nan ba wanda zai baka amsa in ka ce to wannan harkar ta ku ina so zan shige ta amma Allah ga ta malam dan Allah ya aka cikin ƴaƴan Hassan babu ahlul bait ne wala sai dai zazzare maka ido amma an kan ta karatu bai da ita wanda zai baka ai mun sha musu tambayoyin bayo ba na uku wani ma za ta raktum tamassuku bil Abba me yasa kuka bar riko da abba wa ibn abbas da dan din wa baqiyatu bani hashim da raguwar bani hashim din a wajen su ma abdullahi dan abbas da din ba bai ci bane ba sa daga cikin ikira na annabi أين نجد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتمسك باثني عشر إماما أعناني أتكين وانا حديث النبي يقمر نيتي أي رؤود إمامين قد أقوم شاجو dan yana daga cikin abinda da suke kafa hujja da su sannan aina kutuba hadhihi al-itra as-sahiha ina ne suke inganta ina wani mutum wanda za a ci yana da alaka da gidan annabi ga littafin sa wanda za a yi ai allati umarna bi tamassuk biya wata aka umarce mu aka ce mu riko da ita nahanu kullama sa'alnakum duk sanda muka rawaye tambaye ku an ruwayatukum dangane da ruwayoyinku ta taharrabuna wa taquluna guduwa kuke kuna cewa la yujadu inda na kitabun sahih ku ba ku da wani littafi ingantacce fa aina kutubul isra as-sahiha ina littattafan isra din wanda suke ingantattu in kana ma'anar hadithul isra at-tamassuka idan ya zamanto ma'anin ikira shine riko bi sunnatul ikira shine da sunnar ikira din allati hiya ghairu sunnatin nabi sallallahu alaihi wasallam wanda ita kuma sunnar ikira din ba ita bace sunnar annabi fa idza kana alhadith yadullu ala hada idan kun ce hadisin yana nuni akan haka fa huwa hadithun batil to hadisi ne in batacci a ce to hadisin yana nufin a ce ai riko da sunnar ikira ne to sunnar ikira ai dole sai dai sunnar wa sunnar mai gidansu kakansu li'annahu la yajidu sunnatun ghairi sunnatin nabi ba a samun wata sunna wacce ba ta annabi ba sai dai su ɗan shi'a suna da nasu ta'arifa su yadda ka sani sunna a wajenka ta'arifin ta ma udifa ila annabi sallallahu alaihi wasallam min qawlin aw fi'lin aw taqrir to haka suke ta'arifin sunna a wajen imamai suke sunna shine ma udifa ila ali bin abi talib min qawlin aw fi'lin aw taqrir haka suke هل الإكرة معبورون بالتمسك بالكتاب shin itiran nan duk wani mutum da yake da alaƙa da gidan manzan Allah an umarce shi da yabi littafi ne na Allah au sunnati ko an umarce shi da yabi sunna an bil kitabi wa an fusi ko ko an umarce shi daga su bi littafin amma annabin kasu bi shi kuwa ita kan shi sai ce fa in kanu ma'amuri na bitabassuki bil kitabi wa sunna idan su ma mutanen gidan annabi an umarce su da su riko da alkur'ani da sunna ne to fa nahnu nata'assa bihi wa natamassaku bil kitabi wa sunna to muna koyi da su mu ma muna rike da alkur'ani dawa da sunna wa in kanu ta masu tamassuki bil kitabi wa anfusihim in ko ka ce a'a an yi umarni ne su rike alkur'ani amma karanta wa annabin su watsar da ita kowa ya ci gashin kanshi to fa hada mukhalifun lil qur'ani alladhi ya'muruna bil tamassuki bi sunnati nabi to wannan aya ya saba ma qur'ani dan qur'ani ne yake mana mu bi Allah sannan mu bi karantawa wa manzon Allah da ka ahalul baiti babun sa ake ba girmama su ake da mutunta su ake shi yasa za ku ga in za a bi hanyar su to sai dai a jumlace a dunkule abu uku Allah madaukakin sarki ya yadda a na farko ittiba'ullahi bin Allah ɗaya sannan na biyu bin abin da Allah subhanahu ittiba'ullahi wa anbiya'u bin Allah da bin annabawansa ɗaya na biyu ittiba'u ma anzalallah bin abin da Allah ya saukar da haka za mu ga a wancan matakin Allah yana ce mana ittabi'u ma an unzila ilaikum min rabbikum wala tattabi'u min dunihi awliya ittabi'u ku bi abin da aka saukar daga wajen ubangijinku na biyu shine bin Allah da kuma annaban Allah na uku sai bin tariqatul muhajirin wal ansar wasabiqun al awwalun min al muhajirin wal ladina tabauhum bi ihsan wanda suka bi su da ne da kyautata da haka daga bin Allah sai bin annabawan Allah sai bin abin da ya saukar na wahayi sai bin tariqatul muhajirin wal ansar da haka fa hal kanat al isratu tasjudu shin wayannan isra din an taba samu wani daga cikin ahlul baiti yasjudu lil qubur yana yin sujjada ga kabari wa tastajisu bil mauta an taba samu ali bin abi talib ko hasan wani ya ji kabari yana neman agaji da matacci kama taf'alul al'ana bi maraqidikum kamar yadda kuke aikatawa a kaburburan ku yanzu bi karbala wa ghairiha a karbala an taɓa samun wani daga cikin a'imma na ahlul ya je kabari yana neman ceto da cikin cikin kabarin hal kanat al itratu tasruqu amwal shi'a hal kanat al itratu tukaffiru zawjat an nabi an taɓa samun wani daga cikin wanda yake da alaka da gidan annabi muhammad yana kafirta matan annabi wa tal'anu ashabahu kuma yana tsinewa sahabbansa kama tas'aluhu al'ana kama yadda ku ɗan shi'a kuke yanzu hal kanat al-itratu an samu wani daga cikin wanda yake da alaka da gidan annabi alaka ta gaskiya ta suruku amwal shi'a yana satar yan shi'a wa tajma'ul khumsa yana tara kumusi kama taf'alun kamar yadda kuke za ku ga inda a ce gama garin yan shi'a sun gane to kumusi da malaman su suka dora masa kar'a to kamar sun mayar da su kafirai ne dan Allah da yake aka rubu kumusi wa alamu maganin ma ganimtum min shay'in fa anna lillahi kuma sahwalar rasul wa dhil qurba wal yatama wal masakin wa ibn sabil in kuntum amantum billahi wa ma daga wajen wa ake karɓar kumasi? daga wajen musulmi ko kafiri eh daga kafirai ake karɓar kumasi? to sai malaman shi'a suka zo suna karɓar kumasi daga mabiyansu akwai kamanta su da annan ko babu sannan ka tambaye su a duk cikin a'imma al ko husaini ko ali zain al ko jafar sadiq dan Allah wane ne ya taba karɓar kumusi ga mabiyan yanzu ya sa ka'ida ce duk kowace rana za ka kawo masa kaza waye taɓa wannan man awwalu man akhadha lakum min al-isra waye farko wanda ya fara karɓar kumusi amma yanzu kana shi'a to da abin da ka samu a dukiyar yana ɗaya daga cikin hanyar da suke tattare kuɗaɗe shine kumusi sannan man awwalu man laqama wane ne farkon wanda imari wa daraba nafsahu bisufi ya danga dukan jikinsa da takobi wa asalat dima ya zubar da jini wa shawahu al-islam min al-itra ya ɓata musulunci daga cikin itra waye farin wannan ko ka taba jin inda aka ce ali bin abi talib matsala ta faru ya ta dukan jikinsa sannan man awwalu man bana husainiya min al-ikra waye ya taba gina husainiya daga cikin ikra hasan ko husaini ko al-imam ali ko zainul abidin ko jafar sadiq wa ya taba duk wayannan abin da aka samu ƙarya ne ba wanda ya taba yi a cikin su shi yasa ba wanda suke da kyakkyawar alaka mai kyau da mutanen gidan annabi ba tare da guluyi ba ba tare da jafa'i ba In ba ahadus sunna ba su suka ajiye su matsayin da ya kamata a ce an ajiye su sannan man awwalu man adkhala fil adhan waye a cikin su wanda ya fara shigarwa a cikin kiran sallah ali waliyullah min al-isra in kana jin sababin yatsa labarai nasu za ka ji a wajen kiran sallah in an zo bayan ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadur rasulullah sai sun kara da ashhadu anna aliyan waliyullah to waye ya fara yin haka a cikin ahlul bayt kaifa tujawizuna ya kuke halattawa alal itrati akan ikira istikhdamar taqiyya yin amfani da taqiyya humma aburuna bit tablighi bayan kuma an umarce su da su isar da sako kal anbiya'i kamar annabawa kamar tazumu yanzu duk wani abu da Ali bin Abi Talib zai mai to ko Imam Hassan ko Hussein sai su aika taqiyya ce ta sai misali ba Umar ya dauki yashi aure ya ba sai na Ali ya dauki yashi aure ya ba Umar ba to in ka matsa ma dan shi a sai ki aika taqiyya sai na Ali yana jin tsoron umar ne umar mugu ne in ba haka ba zai iya ɗaukar mataki a kansa sai an yi haka can in an jima kuma sai ka ga an buɗe wani babi a ce to ga wani babi sai da na ali saboda tsabar jarumtarsa ya ɗaga takobi zai yi kara Allah ya ce a riƙe shi in yi karan nan za a yi tashin kiyama da ya yi karan takobin ta kuce ta cikin ƙasa aka turo mala'iku arba'in da ƙyar da jinin goshi da ƙiƙin ƙasa suka tare takobin nan saboda da ta tafi ƙasa da akwai wani kifi tana taɓa shi da yanzu an tashin kiyama to ko mutumin da yake da wannan jarumtar tarfa sai a ce maka kuma a daidai lokaci ɗaya kuma tsoro ne ya sa ya ɗauki yashi ya bayar kaga hankali ba zai ɗauki wannan ba Limada, amarna Allah me yasa Allah ya umarce mu idza tanaza'ana fi shay'in idan muka jayya cikin wani abu an naruddahu ila Allah wa rasulihi yace mu mayar da abun zuwa ga Allah dawa da annabi zuwa ga qur'ani da sunna walam ya amurna walam ya bi umurce mu ba an naruddahu ila al-ikratil ma'suma ai da Allah ya tashi cewa ati'u Allah wa ati'u rasul ko da yake wa ulil amri minkum sai ce fa in tanaza'atun fi shay'in faradduhu ai da ce a koma wajen su ba ba da wafatin nabi sallallahu alaihi wasallam bayan rasuwar annabi alaysatil itratu hiya marji'ukum shin a ce ba kuna cewa waɗannan itira su ne makomar ku ba فهل علي بن أبي طالب أو فاطمة أو الحسن أو الحسين علي بن أبي طالب ده فاطمة ده حسين الله يقارى مصير ده عندما كانت تصيبهم مصيبة لو كسند مصيبة كي كامنسو هل كانوا يقولون كما أمرهم الله shin suna faɗar abinda Allah ya musu umarni ne ce su faɗa alladina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi shin wannan kalmar suke faɗa idan musiba ta same su am kanu ya shukuna aljuba ko kuma ya ga aljubunan su suke yi wal tsamuna suna wato marin kansu wai nuhuna suna ihu fa min aina atitum bi hadhihi al af'al al mutakarrira ta ina kuka zo da wayannan ayyukan masu maimaituwa bil husainiyat a da ake wa bi ashura da ashura da wani sun su da kuke aina kuka samu su kai ba ta tsumuna ya kuke faɗa cewa kuɗin nan ma'amuruna bi tamassuki bil itra an umarce ku da ku bi zuriyar gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fi dina narakum al'ana a lokacin kuma yanzu muna ganin ku tatamassaku bil maraji kuna riko da malaman da kuke ce masu marji ba kana wa ana cewa wa ne marji'iwa ne wa kullu wahidin minkum la budda lahu ko la budda an yakuna lahu marji marji'un taqali kowanne dan shi a zaka samu yanzu yana da wani marji'i da yake taqalidi da shi yuqalliduhu wa taraktumul itra wa za'amtum annaha ga'iba sai suka kala itra kuma sai suka ce a'a itran ba sa nan yanzu waɗannan wakilai ne nawa <laughs> haka suke yi sai su a ai wakili ne shi yasa ake ta rigima da wasu daga cikin in shi a kashe-kashe ne fa akwai al akwai akwai waye da haka sun ce shi kan shi Khomeini da ya kawo wulayatul faɗi ya kawo gida a addinin shi'a ya kawo gida amma addinin shi so da sun ce matsala ce da kafin shi babu ita addinin a shi ya kawo matsalar wulayatul faɗi shine a samu wani wanda zai tsaya a mawqifin imani ya zartar da wasu abubuwa a lokacin da shi imamin bai inna kaman al-imam al-mahdi ba suna jiran sa ba to a samu wani ya zama shi ne wakilin mahadin kafin mahadi ya bayyana wannan shine walayatul faqih wa hadhihi as'ila allati sayati minha su'alaini fil iktiba wannan maza law istadalla shi'i zaidi me zai faru inda dan shi'a zaidiya ya kafa hujja bi hadal hadisi da wannan hadisin mudda'iyan annahu yattabi'u al-itra in ya kafa hujja cewa shi ma yana bin zure gida annabi wa ma'alumun abun sani ne annan zaidiya in shi'a zaidiya maganar da muka yi dazu ko la ya na bil isma su basu yarda cewa a imma ma'asumai bane kamar da in shi a su suka dauka wala bi hasr al ne ashara sannan ba su shugabanci ba bayan annabi ya rasu da mutum goma sha biyu wala yasubuna jamhurus sahaba ba sa zagin mafi yawancin sahabban manzon Allah wa ummahatul mu'minin sannan ba sa zagin matan annabi Muhammad wala yaquluna bi ta'rifil qur'an kuma ba sa cewa wannan qur'anin ba daidai yake ba wala yantajiruna musafa fatima kuma ba sa jiran musafa fatima wa yatakallafuna kaseeran wa yatakallafuna ashara suna sabawa da yawa tare da su ɗin shi'a masu limamai goma sha biyu fa mimma za ta rudduna su ma ai suna da awan san ahlul baiti kuma sun ce sun yi riko da itara me yasa kuka ki yarda da matafiyarsa kuke masa raddi da wani dalili idan haka ce wannan ita ce tambayo allati sai a ce hasu alaini fil ba a gurgurdan yadda ya gabatar da ita wancan ainihin wato daura din wannan shine takarda ta biyu ban sani ba ko karfe nawa yanzu alaga ta mali saura kuma za a kara ɗaya ko minti 30

Eh, tambaya da farko da farko dai tambayan da ba da alaƙa da kuma da ake mun haka su a gefe karkari ba ka ji tambayan ka ba ko ya ba da mutum wani yana cewa malam na so ka yi min ƙarin bayani akan maganan annabi zan karanta ne rubuta ce man kana maulahu fa aliyun maulahu malam zai gyara masa man kuntu maulahu yake fa aliyun maulahu a malamai sun yi magana akan abin da ya shafi ingancin hadisin to makaddara hadisin ya inganta abinda karmin maula take nufi a wajen damu da su za, kamar yadda bayani zai zo nan gaba wata wataƙila a muzakkira ta gaba shine kalmar maula abinda take nufi a hadisin shine duk wanda ya kasance ni masoyin shi to fa hada aliyun maulahu wannan alin ma masoyin shi akwai abin da ake ce masa karina addu'ar da annabi ya a gaba ta nuna haka ya ce Allahumma wali man walahu wa adi man Allah ka so wanda ya so sai da na Ali sannan Allah ka yi gaba da wanda ya gaba da shi amma su shi abin da suke fassara hadisin wai man kuntu maulahu duk wanda na zaman to ni ne shugaban sa fa hada aliyun ne maulahu ali shugabansa ne da haka da wannan hadisin suka kafa hujja cewa lallai ali ne shugaba bayan annabi sahabbai kwacewa suka to mu kuma dama ahli sunna ba mu taba inkari ba cewa ali ba shugaban mu bane ko ka taba jin wani ahli sunna da ke inkari abinda muka ce sayyidina abubakar shugaba ne umar shugaba ne usman shugaba ne ali ma shugaba ne to su cewa suka sai dai a rushe shugabancin wa'ancan a tabbatar da nashi da wannan hadisin ba kuma wani wanda ya taba faɗar haka da wannan ma'anar wannan hadisi wannan biliktisar a takaice idan dan uwa tunda zai iya rubutu da larabci ɗalibin karatu ne ya samu littafin hukumatun mina tarih da kuma littafin Sheikh Usman al-Khamis kashfu jani an Muhammad Tijani Samawi da ya haɗa littattafansa guda hudu ya yi masa raddi lokaci daya akwai summa daitu akwai shi a hamu ahalus sunna akwai la'akunan na ma'as akwai fasalu ahalud dhikr in kuntum la ta'lamun tijjani samawi ne dan shi'a ne ya rubuta littattafan hudu shi kuma ya haɗe su a littafi ɗaya ya masa raddi ya sa masa suna kashfu jani haka wannan matsala ce da tuntuna malamai sun ba da amsa a kanta kawai alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu wannan tambayar sa an yi magana kai amma dai kamar ya zo da wani abu da ce me matsayin faɗin wannan a musulunci ashhadu anna aliyan waliyullah kan su ce muhammadu rasulullah ai suna faɗan ashadu anna muhammadu rasulullah sai in sun gama ne sai su ƙara sai su ce ashadu anna ali ashadu anna aliyan waliyullah to wannan kuma kaga ƙari ne a cikin addini ma anzalallahu biha min sultan domin ibada asalinta a tauki ba ka yin wani abu sai idan Allah ne ya saka ko annabi yasa kwanan nan da muka tattauna da wani akan matsalar maulidi nace masa ku matsalar ku kun kasa gane cewa ibada asali tana da bambanci da mu'amala na ce malamanmu na fi hutunci ne ko da iziya mutum ya karanta za ku ga cewa da ya zo maganar kashe-kashen ruwa sai ya ce akwai ruwan da ya amalu bihi fil adati wala ya amalu bihi fil ibadati kenan kaga wannan dalili ne akan cewa tuntuna su sun san bambanci tsakanin al'ada da kuma mai al'ibada to ita ibada asalinta a tauki ba za ka yi wani abu ba sai idan ka samu umarni daga Allah ko annabi ya ce yi. ita kuma mu'amala al'ada komai yi za ka yi sai an samu nasi ya ce ka bari to wani sai ya zo ya abu a cikin addini in ka tambaye shi dalili sai ya ce wai ina aka hana ka gane in mutum yayi abu da sunan addini ba wai kai bane kake buƙatar ka kawo masa dalili a'a shi da yi shi yake buƙatar ya kawo dalili da waye shi shi ya ake bukata da haka renin wayo wani ma mutum ne a ba a addini kuma ya ce ka kawo mai dalilin inda aka ce karayi a'a shi da yi shi zai kawo dalilin inda aka tashi ita ce ka'ida da haka malamai suka ce duk wanda ya abu da sunan ibada akwai tambaya guda hudu sai ya amsa ta na farko wa ya tashi in dai abu ibada ne Allah ya ce ai dole sai an samu inda Allah ko annabi ya ce ai na biyu yaya za a yi ba yadda za a yi Allah ya ce a bauta masa annabi a ciha har ya bar duniya shekara 23 bai bayanin yadda za a ibada ba na uku a ina za a ibada na hudu wani lokaci za a yi ta dole akwai wannan amsar guda hudu sai ka bar da ita Wa ya ce a yi yaya za a yi a ina za a yi wani lokaci za a yi da mutum ya kasa baka wannan amsar kawai ka rabu da shi shirman ne to Allah ya samu dace ya halatta mana aiko da kaji muna faɗar matsalolin waɗannan aƙidun wa bil ta ce take da matsala mu yanzu a Najeriya idan kuka lura kaso ɗari daga cikin su kaso casa'in da wani abu jahilcin su aka ribata aka sa su cikin aƙida to karantarwa ne ke gaban mu ba na waka ba wajen idan kana ahli sunna ka san aqidun da hatsarin da kuma shubuhoyin su yadda zaka iya tattauna da shi idan irin wannan karatun ko munazaratu akai ka ba mutum ka ce zai idan ya kun haɗu da shi ku yi magana da shi ka gane abin da ka bashi ya ji ko bai ji ba domin mataki uku ne yanzu na farko wayanda suka shiga wannan muguwar aqida mafi yawanci wasu abokanmu ne wasu kannanmu ne wasu yayyanmu ne yaya za a yi mu cire su daga aƙida wannan shine abu na farko idan ba za mu iya cire su daga aƙidar ba yaya za a yi waɗanda ba su shiga ba aƙidar nan a kare su su shiga sannan na uku waɗanda ba za su fita ba to yaya za a yi musa musu shakka a kanta ta yadda ba za su yi ta da yaƙini ba domin in ka bar mutum yana yin abu yana da tabbas akan abin da yake yi yaƙinin yake sa duk sanda ake buƙatar lokacin shi zai ba idan ana buƙatar ya bada kuɗi zai yi ne idan ana buƙatar ya bada ne zai iya bada ransa saboda yana da yaƙini akan abin da yake amma in ka samu mutum shakka akan abu alal aƙalla ba zai iya bada kuɗin shi ba da lokacin shi ballan kaga an rage ne an rage ainihin wato ɓannan to mu da muke ɗalibai mu da aikin yake mu? wajen dole sai an karantar da mutane irin waɗannan shubuhat din nasu a san su a warware su da yadda za a yi na kadi kakka bari kana ahli sunna kullum abin da nake faɗa wanda ban yarda da shi ba ba yadda za a yi kana da muguwar aqida wai an bari ka kawo min takin ni ne dan kare kaina a'a idan ka bar mutum shi zai motsar da shubuhohi wanda ɗaliban ku za su zo su yi ta muku tambayoyi ba za ka zauna lafiya ba kai ka motsar da shubuhoyin ɗaliban ku zai su yi ta musu tambayoyi alal akalle zaman to kare kansu suke yi akan tambayoyin da ake musu za ku zauna lafiya kuma da haka ake aka bar shi shi'a suna ta motso shigoyi kana malamin sunna ko ɗalibin sunna kai alaga ta malam an ce kaza alaga ta malam an ce kaza wannan shine saboda haka ni na ganin a yi ƙoƙari a isar musu da karatu mai kyau wasu da dama daga cikinsu sun shiga suna tsammanin a nan gaskiya kake kuma ba a nan take ba sannan kuma matsala ta tattalin arziki tana taimakawa wajen yatsuwar wannan mugwar aƙidar a gurare da dama domin shi a ba su da wani shi'a wanda mutane za su iya shiga addinin saboda shi abin da nake nufi da shi'ar su ba gwanaye bane wajen karatun qur'ani ba gwanaye bane wajen karantarwa ba gwanaye bane wajen ibada shi yasa za ku ga ɗaya daga cikin wasa'in inda suka ɗauka wajen yaɗa shi'anci sun fi ɗaukar ayyuka na jin ɗaya da tausayi sai ku ga za a zo a gina asibiti to da wannan asibitin za a amfani da shi wajen shigar da mutane wa shi'a wani ya rasa kuɗin makaranta a biya mai da wannan za a janye shi zuwa gawa shi'a ta hanyar kyautata amma in dai ta hanyar karatu ne da ilimi to sun san cewa abu ne da yake dawa da muguwar wahala Allah ta'ala ya shirye da mu masha ta shi ma ne yana halatta Allah to gaskiyar magana mataki mataki ne abin da ifa kawai ahwat shine kaskabi su sallah gaskiya yawa dan na faɗa na ce usul din na addini ba iri ɗaya bane sai dai kawai idan ka fahimci mutum jahili ne bai fahimci aƙidar da ita ma yake yi ba za ka bi su sallah don ta zama wasila zuwa kai amfani da ita kai masa da'awa ya fahimce ka to kaga wannan yana babin al ha'a laha akamul min wasa'il ma la yatimmu al-wajib illa bihi fa huwa min wajibu tunda da'awar ka kira shi don ya gane sunna ya zama wajibi sannan ba zai iya fahimtar ka ba sai in ya shiga gaba ka bai shi sallah shine zai zama hanyar da za ku tattauna wannan ya halitta amma in ba wannan ba gaskiyar magana mutum ne taka takalan dan Allah ta'ala ya shirye da mu to wannan yana ganin ba tambaya wani wai malam ya ce maimakon imamatul fadil ma wujudil maqdud ya faɗi ma masu faru ma wujudi maqbul batalan min imamatin maqbul ma wujudi al-fadil sani ba koma ba komai dan uwa wannan kata ne sabakon lisani ne mun karba Allah ya saka maka da asiri to ni na da karin bayani akwai abin da ni kai kuskure a baki ne sauraro ya san da abin da kake yi. to wannan ba bukatar ka a fadakar da mutum ko yanzu ma mana ya ce al da la aqamu wa sa'ila ya ce al da la aqamu wa sa'ila amma kai ka san me yake nufi bakin ka zai faɗi abu amma a zuciyarka kuma ga abin da kake son ka faɗa to wannan yana ganin ɗalibi ilimi ne ilimi ne kokari sai ne amma cikin yadda kai ka faɗi fahimci cewa ga abin da yake so ya faɗa ke ko da mu haka sauran masu ka fahimta to da yawa wannan ina yin jin takardun ma da jara ina da ba abin da zai wa ina da bayani na san ba abin da zai ba ta mutane mai dubbe kamar a ce na dawo mai dubbe na zauna yana sai ba abu da zai musu daɗi kamar a cikin asawar yana ba su uzuri bai zo da wuri ba ko kaza kaza kaza to da haka bakin ka zai faɗi wani abu sai kuma ga abin da yake amma an gane shi to malam ana yana tambaya yana cewa ah, malam ga tambaya ta kamar haka malam shi ne suwaye shin wane ne ya kashe abin ya kashe Hussein Imam Hussein shin shambu ne ko kuma Abu Yazid kamar da rubuta to kowa ya abu ya kuma wannan haka wataƙila ya zidi ya taso ya taho shi ne ya ce abu ya zidi wanda suka kama al'imamu hussein suka kashe hannu da hannu mutum biyu ne shi ne akwai sinanu bin anas annaka'i sannan akwai shamur bin zuljushan wallabi tawalla kibara wanda ya jibinci girman abin kuma shine ubaidullahi bin ziyad kuma cikin mutanen nan fa akwai waɗanda a yakin da aka yi a Sifini suna cikin masu goyon bayan Ali bin Abi Talib amma al-Imam Hussein ya je Iraki suka kama shi suka kashe shi Allah ta'ala ya shiryar da mu ya tsare mu ya tsare mana mutuncin mu tambaya ta karshe yana da shin malamin ɗan shi'a sun kaso kashi nawa ne kuma akwai sabani a tsakanin sun kashi daban-daban amma muna maka magana shi'ar da take maududa ce sananniya wacce take da intishari yanzu a duniya ita ce shi'a imamiya isne a shari'a wacce gwamnatin iran take ɗaukan nauyin yada ta a duniya yanzu ita muke maka magana amma an ka tafi littattafan aƙida za ka gan su kala daban-daban ne ha'in shi'a fatimiyya ubaidiyya duk an yi wanda asali maganan ilimin zahiri da baɗini ta su da abin da ka gani na ƙur'ani sai ce yana da zahiri yana da yana da ainihin wato baɗi wannan shi ne don haka muna maka magana akan abin da yake wato samamme wannan shi'ar isne a shari'a wacce gwamnatin iran take ɗaukar nauyin yaɗa ta a duniya yanzu wannan ita ce shi'ar da ita ce mafi yawanci a duniya duk wata shi'a yanzu a duniya ba ta kai ta ainihin wato yawa ba Allah ta'ala ya shirye da sai mai alaga kamar shi kenan to za mu iya ci gaba to malam ya ce za